Aminci ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muke karanta muku littafi farar zuciya a nan tasha mai albarka MI3 TV. A kashi na talatin da shida mun sai ne inda Maryam ta ba wa. Sadiq da Zubairu amsa me yasa ba za ku yi abu saboda Allah ba? Ni ba kowa ba ne illa bawan Allah kuma ɗan Adam. Allah ya umarce duk bawansa ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya sa ɗan uwansa cikin hanya mai kyau. zan umurce ku ku bar wannan sana'an da kuke yi saboda Allah tattawo sai ya bazi mai daɗi jin shi ya ratsa raina ibiyar so na yi danawa zuciya kai harbi kai harbi ta ba shi amsa me yasa ba za ka yi abu saboda Allah ba ni ba kowa ba ne ni bawan Allah ne kuma ɗan adam Allah ya umarce duk bawansa Ga iya ƙoƙarinsa ya ga ɗan uwansa ya shiga cikin hanya mai kyau zan umarce ka ka bar wannan sana'a da kake yi don Allah na san kana so na ka aure ni kuma kana kaunata yadda ba zan iya kwatanta ba idan kana da ‘yar uwarka wadda ta yi alkawari da wani za su yi aure har an kawo kayan aurenta har an sa rana sai yaron ya fita harkanta saboda ta samu wani taɓo ko ta zo ta juya masa kai kuma kun kori duk wani da yake zuwa zance a wurinta ya za ka ji ko mu ce kai ne ka kai kayan auren wata har kun sa rana yarinyar ta zo ta ce ba ta son ka na san ba za ka ji daɗi ba da nake so da kai shine ka bar wannan sana'an da kake yi nan ka sanja wani sana'a da kuma ka dinga yin addu'a da sannu za ka samu bukatar ka a wurin Allah ni ba zan iya komai ba daga ya ji haka ya ba ta haƙuri kuma ya mata alkawari zai taimaka mata a yin hidiman aurenta. su idan ya ji haka sai jikinsa ya sanyi. Bayan Garba mai kananzir da Baba Lado sun kammala hira, Maryam ta shiga gida ya take nan, daga ina haka Hajjati ta tambaye ta. Daga asibitin da Zubairu ya buɗe nan, baki da lafiya ne ko ya sanar da kowa ya je ya karɓi magani idan ba shi da lafiya? ta sake tambaye ta. A'a na je in ba shi shawara ne yadda zai gudanar da asibitinsa tun jiya ya nemi in ba shi shawara amma ban zo daga wurin Zayyid da wuri ba. Ta zauna kusa da ita ta kara da cewa mama na gani baban Zayyid ya zo nan don na ga motansa a waje. Hajjati ta ce ya zo nan ne sun sa ranar aurenku. Maryam ta tashi da murna ta shiga cikin ɗaki babalado ya zo daga rakiya yana gaya wa Hajjati yadda suka yi, Maryam kuma tana cikin ɗaki tana jin su. Washe gari ta yi zamanta tana hutawa. Maryam kina hutawa ne? babalado Lado ya ce, Eh baba, jiya mun yi magana da baban Zayyid kuma mun sa ranar aurenku. Ta ce ai kam ko yanzu ma baba a ɗaura auren. Ya yi dariya ya fita ita kuma ta shiga cikin ɗaki. Bai jima ba sai ta ji ana sallama. ta fito sai ta ga zayid ta je kusa da shi ta ce sannu da zuwa kin yi mamakin zuwa na ko wallahi ban yi mamaki ba domin idan masoya sun haɗu kuma suna son juna ba abin da ba zai yiwu ba idan soyayyansu ya ɗaure ni a samani na za ka dinga zuwa wurina kullum zuma ina tunanin kashin yaushe za ka zo in ji muryanka shine na ji muryanka kana sallama ya ce kin ji daɗin zuwa na kenan ta ce wallahi na ji daɗin zuwanka kuma na ji daɗin yadda babanka da babana sun sa ranar aurenmu ya ce shi ne ya kawo ni da kuma in zo in ganki amma da yardanki aka yi haka ni kan ko yau ma a ɗora auren bai dame ni ba sai dai kai ko zai dame ka tana kallon cikin idanuwansa ni ra'ayinki shine ra'ayina suka shiga cikin gida ya gaida iyayenta sannan suka fita yawonsu sai kusan bangariba suka zo gida Sauran sati ɗaya a ɗaura aurensu, mutane daban-daban suna zuwa gidansu don hidiman auren hakanan ma gidansu Zayit an yanka shanu da zakaru ba ƙirge. Saura kwana ɗaya za a ɗaura auren, ana kawo wa Maryam kyauta ana kawo Maryam kyauta mutane daban-daban wadda ta san su da wadda bata san su ba. Zubairu da Sadiq su ma sun kawo nasu kyautan har ma da malamin su. Ranar ne zai ta zo suna hiransu kowa sai ya je ya gaishe su. Suka tashi za su tafi bayan gari domin hiransu baya ji musu daɗi cikin mutane. Isowansu bayan garin suka zauna zai ta ce yanzu kam hankalinki ya kusan kwanciya. Tunda na ga ana shirin aurenmu tuni na sa a gera mana wurin hutawa wadda za mu dinga zama tare da ke ko da yaushe. domin zama da ke tamkar ina karuwa ne ko ta wace hanya zuciyata tana farin ciki da samun ki a matsayin matata maryam ta zuba masa ido tare da murmushi mai ban sha'awa ta ce zayit. me yasa kake magana haka kullum tunanina radda za mu zauna tare da kai a matsayin mijina duk randa na tuna sai na ji tamkar kana kusa da ni wannan ranan shine karshen zama na karkashin iyayena zan koma karkashin masoyina wanda zan kare rayuwana da shi zaid ya yi shiru yana kallonta bai ce komai ba ta sake ce masa ya kai shiru sai ya firgita ya ce ah ba yin shiru ne ba ina jin muryanki mai daɗi da kalamai mai kwantar da zuciyata maryam ta duba cikin idanuwansa ta ce zaid akwai abin da kake tunani kuma kana ɓoye min idan akwai ina so in ji domin gaskiya ce nawa zuciyata tana so ta ji ko da wani iri ne. Don Allah ka faɗa min duk damuwanka zai dame ni kuma idan ba ka so na ne ka faɗa min tun da wuri saboda in san me nake ciki. Na lura da kai akwai wani abun da yake damunka kuma ta wuri na ne. Ko akwai wadda ya yi maka magana a kaina domin ni na sha faman tuhume-tuhume a kaina daban-daban. wata rana ma ban san abin da ake cewa a kaina ba saboda zuciya ta fara ce ba na shirin munafurci ba na shirin makirci mabawan Allah haka mutane suke samu na suke samun kansu suna maganganu daban-daban a kaina yadda suke so kuma yadda za su nuna ma mutane wai su mutanen kirki ne lokacin da baka da lafiya ban san inda nake ba ina cikin tunaninka Kawata ta zo daga makaranta ta faɗa min cewa ana shirin jarabawa hakan na tashi muka tafi. Ban je da mota ba maganganu na ta yawo cewa ina kungiyan asiri wai ni ma na kashe abokana yanka? bayan na azabta ku wai kuma na zo makaranta ne in sake nemo wanda zan kashe. Lokacin banda ne a cikin makaranta duk inda na je guduna ake yi banda abokiyan zama domin Nafisa guduna take yi. Na rasa me nake ciki, hatta malamai suna guduna. Na gama project ɗina da wuri saboda malaman so suke yi su rabu da ni. Jarabawa ta na kare shi da wuri. Hakan na fama a makaranta har na, ma na zo na niyan zama ni kaɗai. na so kowa ya zo wurina don in samu kwanciyar hankali. Malaminmu ya zo ya share min hawaye don ya lura hatta sallama ni kaɗai nake yi. ya ban hakuri sannan ya faɗa min abin da ake faɗa kaina saboda haka zayyid idan shi ne na saka ka cikin tunani ko kai ma tuhuman kake min idan haka ne ina so ka koma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa duk abin da yake sa ka cikin kokonto kai kokari ka koma abin da bai ya sa ka cikin kokonto yanzu zabi ya rage naka ni kam ba abin da zan iya ce don Allah wadda ya halicce ni ya san iya nake kuma ya san yadda ya halicce ni. Na rike maka soyayyanka har yanzu kuma na yi godiya ga Allah da ya min jagora har na kawo maka ga wannan ranar da ya rage min na cika alkawarinka. Zayyid ya kasa magana a bakinta ya ce ya isa haka, har yanzu ba ke yarda da ni ba ne? Ni ne Zayyid naki kuma ban sanja ba, kamar yadda kika san ni haka nake yanzu. Bana lissafin zan iya barin ki balle in ce bana son ki. Ya kamata mu hira da kyau da ke ana shirin auren mu gobe. Tun muna tare da ke a makaranta ina ji maganganu a bakin mutane amma na ga yadda kike bi da ni ba alaman kungiyan asiri ko kuma alaman asiri tare da ke. Kullum hiranki mini tamkar wazi ne domin ina kara ilimi da kalamanki kuma ina samun basira. Ina so ki san banda kowa wanda zan iya mu'amala tare da shi illa ke. Bai kamata kina min magana haka ba har za ki iya ce min idan ba na son ki in faɗa miki. mai daɗi. To masu sauraro a nan za mu saya ku dakace mu a kashi na talatin da takwas. Sai masoya.